والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا جماعة المسلمين kamin mu ce komi game da karatun ana ba mutane haƙuri domin a yi musu alkawali za a buga muzakira don haka ba a koma rubutu tun darasin da ya gabata amma kun san lalurorinmu na yau a wato kamin ka ce kobo lokaci ya ƙare kuma ga a shigalu da yawa don har yanzu muzakira ba ta zama daidai ba don haka a yi haƙuri da rubutu amma dai ana na ana ƙoƙari a ga an tabbatar da muzakkira din domin ya yi sauƙi na to cikin mukaddima mu na ilmul fara'il eh, ko da yake kaganan usulumin kabari wanda ya zo sai ya ga ungulu da kan zabuwa ga usulu sama amma kuma abin da ake magana fara'il yauwa bari mu gyara unwan ilmul fara'il mun gama al-muqaddima har mun shiga masail masailun al-ba'lu bil-ba'li iktafa wa mandarar jami'a haza sharafa mun ka ce waɗannan asabab, waɗannan masa'il suna farawa ne daga suna farawa ne daga alhukukul muta'alliqatu bi mait to sharhinsa ne mun ka yi a darasinmu da ya gabata to sai mun ka shigo cikin littafi shi littafin askari ya fara ne da asababul irsi al'asabab lugati jam'u sababin wato jam'i ne na sabab wa sababu ma tawassalu bihi ilal makasudi abinda ake tsanantuwa da shi zuwa ga abinda ake bid'a wa minhu tasmiyatu saniyatil bi'iri sababan li'annahu yuwassiluna ila al-ma'i daga cikin wannan a wajen luga igiya wadda ake jawo ruwa cikin rijiya ita ce ake kiran saniyatul bi'ir igiyar rijiya to ana kiranta kuma sababul bi'ir wato sababi na rijiya domin ita igiyar nan ita ce muke tsanantuwa da ita mu samu ruwa cikin rijiya ta zama sababu daga ciki akwai aya ta ƙur'ani wadda take cewa man kana ya zunnu Allah yansuruhu Allah fi duniya wal akhira wal yumdid bi sababin ila sama'i maliya kada wal yanzuru hal ban na kai duhuma ya gizu wanda ke tsammani allah ba zai taimaki manzonsa ba saboda ƙiyayya da shi yana gani kullum ai za a rinjayi muhammad haka yake gani allah ya to ya bi ɗaya giya falyumdid bi sababin ila sama'i ya shiga cikin ɗakinsa ya sa igiya can ga tanka ya zarge sannan ya zarge ga wuyansa ya yanke numfashinsa ya gani wato bakin cikinsa yana hana allah ya zartar da manufarsa ma'ana wanda ke gani allah ba zai taimaki manzonsa ba to ya mutu Allah sai ya taimaki manzonsa amma nan mahallu shahid wal yumdid bi sababin ai bi hablin li'anna al-hamla yutawassalu bihi ila al ila ashiya'in kasira wa amma as-sabab istilahan huwa ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه adamun lizati wannan zalun ne ko? zalun ne ba zayun ba ne na min adamihi adamun lizatihi ga istilahi na luga abinda asabab abinda yake in an same shi dole a samu musabbab in ko an ka rasa shi to an rasa musabbabu har abada kamar yanzu almadaru sababin linnabati ruwa da suke yi muna daga sama su asanadiyan tsiri ko tsiro da duk ruwa sun ka allah ya saukar da ruwa ga ƙasa ta yi ita ko ƙasa tana ba da tsiri an samu musabbab ya talzimu an samu sabab ya talzimul musabbab in ko an ka rasa sabab to ba za a samu musabbabu har abada da za mu shekara ɗari allah ya tsare mu <laughs> na mawaƙin illon kargwarci allah da ya kiyaye <laughs> allah ya gyara illon to bari dai in wasa wanga misali bai da kyau Allah ne ya kiyaye da an rasa ruwa an rasa tsiri haka ne to shi kenan na to mun gama da wannan a shirɗu shurudul irs wa shurudu yam'u lugatan wato huwa jam'u sharɗin wa sharɗu huwa alama alamatu shay huwa sharɗuhu wa minhu qawluhu ta'ala hal yanzuruna illa sa'a waɗannan kafirai mi suke jira in ko da yaushe jiran tashin kiyama suke yi an hun bagata za ta zo musu ba su shirya ba wa qad jaa ai ay alamatuha wa amma sharɗu istilahan huwa ma yalzamu min adamihi adamu wala yalzamu min wujudihi wujudu wala adamu li zatihi shi kuma idan an ka risa sharɗu to lazim a risa masharuɗu idan an ka risa arwallah to an risa sallah komi arkanu ɗinta da an ka bayar komi kyawun ruku'in mai ita komi kyawun sajilodi mai ita komi kyawun kira'a mai ita in dai babu arwallah babu sallah saboda mi saboda an rasa sharaɗinta shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace miftahu salati ad-duhur wa ihramuha at-takbir wa kitamuha at-taslim to kaga da an rasa sharadi an rasa mashruɗi amma ba dole ba ne don an samu sharaɗi a samu masharuɗu wala yalzamu min wujudihi alwujudu wala adamu li zatihi ba dole ba ne in kai alwala a ce sallah ka ta inganta ba dole ba ne kai mai sallah don kana da alwala a ce dole ne sallah ka sai ta inganta tana iya ɓaci ta wani ɓangare daban ko ba haka ba to saboda haka wannan shine iza udima shardu in udima al-mashrudu walaysa bi lazimin iza wujida shardu an yujadu al masharuɗu to sai arkan al-arkanu jam'u rukunin ar-rukunu huwa janibu shay'il aqwa au huwa juzu'un min mahiyati shay'i wato ɓangarorin abu waɗanda suke tallafe da shi su ne arkan da zanen an rasa waɗannan rukunai to an rasa abu ya sa Allah maɗaukin sarki ya shar'anta cewa da mutum ya rasa ƙafafu biyu da hadiyatul kamila to an rasa shi bai da umfani rayuwa ɗayan nan kuma ba tunda akwai lumfashi ba a yadda da adam amma a rasa shi idan a rasa hannayensa biyu addiyatu an kashe shi idan an ɗebe idanunsa biyu addiyatu a rasa shi illa kawai alfarma ce za a ran ɗan adam ba za a jefar da shi ba amma ya koma taulayi taulali to arkan wato pat na mutu na abu masu ƙarhi su ne arkan kama yanzu waɗanga gimsikai kaido arkanu arkanul masjid don haka wannan shine janibu shay'il akawa eh wa huwa janibu shay'il aqwa ina yake eh, eh? ya nubu shayil akawa eh bangarori abu waɗanda a tallafe da shi waɗanda su ne ƙarfin riƙa ce hmm? digo ina arkan ko yan rukunin wa huwa jani wato amina nan wannan digo ko janibin shayil akawa bangarori abu waɗanda a tallafe da shi wa minhu arkanul baiti wa amma rukunu istilahan wa huwa ma yalzamu min wujudihi alwujudu wa min alamihi al'adamu idan an ka samu arkan an ka cika sallah an ka cika arkanu dinta da shuruɗi dinta to dole a yi hukuncin cewa sallah ta inganta ba za a yi maka hukunci ba ka yi sallah ba ko da a ɓangaren sufanci a ɓangaren sufanci ana cewa wanda tuhahi ne ba su da tsarki abinci na bai da tsarki ko ya yi sallah babu ta haka ne ko? e amma a zahirin shari'a idan ka zo ka yi arawar cikakka ka zo ka cika arkanu salat to ko ba a karɓe ta dai ba mai kashe ka akan ba kai sallah ba ko da ka saboda ka aka ta inganta kenan tunda ta ɗauke maka uba eh ko ba a ranka sai dai kuma fa amruhu ilallah amma dai mu a wurin mu ta inganta saboda mi saboda arkanu ɗinta ya cika in ko an ka rasa rukuni guda da zarar an rasa rukuni guda to shi kenan iktallar al'amal ikitallar al'amal eh ikitallar al'amal don shi ne an ka ce arkanun nikahi arba haka ne alwaliyu wasadaq wal mahallu wasiga da sun cika aure ya tabbata da an rasa guda aure ya ɓaci eh? eh. na baka kai ko ka ce mi to shi kenan wannan ita an siga matar da miji kuma waɗanda yake ya halatta su yi aure domin in an kai aure ga wadda bata halatta ba muharrama kamar babu eh eh a wace al'ada kuma wace wace al'ada ai wannan duk abubuwa ne wato wasu abubuwa ne na ƙasa hausa wanda ba a san su wani wuri ba in ba ƙasa hausa ba yanzu za a tara mutane taro kamar mu an ce shahidai a gani ba ba shahidai adali an kace ba biyu kawai to yanzu na aimi wuce biyu to wajen bai ko sai a tara fiye da haka to mun ga ku muna so ku ba mu mu ba ɗanmu mu eh mun ba ku to mun karɓa. sadaki sai a ambaci sadaki bai ba a ce sadaki dubu hamsin sai a kawo a bayar to miyar ya kuma waliyanta ne sun ka bayar da ita kuma ku ne wakilin miji kun karba an biya sadaki an san miji an san mata to a cikin alkanu miya rage kenan eh eh eh kwarai kuwa ni ce to al'ada ya rage al'ada ta rage saboda haka eh a bar iri waɗannan abubuwa in za a yi aure a yi shi rana guda ba kwana biyu ba a yi shi rana guda kawai na

<laughs> ka gane ko da zarar arkanu sun tabbata abu ya tabbata in ko aresa ɗaya daga ciki to aresa rasa abin eh shi yasa malaman izala suke cilangi auren sadaka saboda an rasa rukuni guda za a zo a taro a ce mun daura wa muhammadu aure wai akan nuhin kowane namiji muhammadu na amma shi mai bayarwa ya san wanda yake nufi amma ku muhammadu ɗai kun ka sani ba dole ba ne su haka nan wai al'adar su kowane namiji yana karɓar sunan muhammadu eh ana ba da sadaki uban shi wannan ya halatta akwai shi cikin mudawana akwai cikin lawali cewa ya halatta mutum ya biya masurki na sadaki ya halatta amma nan inda maganar take ne ba a san a'a ba a san abin nan eh, ba a san mahalli ba sannan kuma babu ijabu wal kabul saboda shi wancan da an ka daura ma aure bai ma sani ba bale ya amsa to dama dama ibn rushd yace idza kana ta'khiru anil qubul ta'khirun basidun ugu fira idan ai jinkiri amsa jinkirin ba mai tsawo ba kamar daga gidan mala audi a sheka a faɗa mai a ce an baka yarinya ga ya ce ya amsa duk bai wuce awa guda ko to wanda babu komi amma akwai wanda ni sani daga gusau an ka ɗaura mai aure yana zariya sannan bayan kwana biyu an ka tada kalinai an ka ce ya ta yi a faɗa mai don lokacin babu waya sai da ya tafi bayan kwana biyu sannan an ka faɗa mai sannan na ɗauka yana yau gida to irin wannan aure ina ingancinsa in ana so ya inganta in yaron ya dawo ya ce to baba zo a sake bani ya amsa to an ba su iya yin haka nan ba su iya yin haka nan don a kaga akwai matsala to mine ne ya rage daga ciki a sababu irsi shurudul irsi arkanul irsi mawani'ul irsi hailulatu baina to ai wato mu abin da dai mun ka ɗauka dai waɗannan duka eh? to shi kenan hmm. akwai zakira ta yi insha Allah muna fatan eh, darasi mai zuwa za a yi cikin mu zakira waɗannan kuma duk sai mun maimaita su hmm. to mu rubuta ko mu bashi haka nan mu yi imla'i kawai tun da dai akwai zakira ta yi eh, eh. abin nan almawani'u jam'u mani'in walmani'u huwa alha'ilu bai na sha'aini wato mani'u abinda ke wato abin nan eh bariya Eh, bariya abin da ke sha makanci tsakanin wanga da wanga shine mani'u a gane ko amma was ilahan ma yalzamu min wujudihi al-adam da zarar an samu mani'u to babu abin in an ka samu mani'ul irsi to babu gado ma yalzamu min wujudihi al-wujudu na'am eh, eh. min wujudi al'adamu eh na'am min wujudihi wala yalzamu min adamihi alwujudu huwa akasu shirku tamaman na'am eh. shi hanawa eh, abinda yake in an ka same shi to abinda da ake so bai samuwa shi kenan a gane ku abinda eh wala yalzamu min adamihi alwujudu eh aka su shir tamaman eh aka su shirɗi tamaman aka sun shirɗi ne shi almani'u to mun gama ta'arifi waɗannan sai mu koma ga bayanin abin da a cikin littafi ya ce a sababul irsi salasa sanadiyan gado abubuwa ne guda uku an nikahu nasabu walwala'u. waɗannan su a sanadiyan ai gadon juna daidai ko akwai auratayya tsakanin waɗanga mutane da wanda ake gado da wanda ke gado akwai auratayya auratayya shine sababi na farko a wajen gado ko kuma dangantaka an haɗa jini ka gane ko an haɗa jini wanga babanka ne ko ko wanga kakanka ne ko ko wanga ɗanka ne ko ko wanga jikanka ne ko ko wanga babanku guda ko ko wanga mamanku guda da sauransu ko da ya faɗaɗa ya yi nisa in dai akwai dangantaka na jini kuma babu mawani'u to shikenan an samu asbab sannan alwala'u walittaka eh idan ka ɗiyauta bawanka to ko da baka bautar da shi ran da ya mutu bai da mai gado kai ka gado shi amma wurin imam maliki alwala'ul a'la shike gado ba alwala'ul asfal ba amma wurin imam ahmad bin hanbali kowane bangare da wala'ul a'la da wala'ul asfal kowane yana gado wani na eniyar eh. hmm. eh, da wani ta in bai da mai gado na kusa Eh, in bai da mai gado amma iya mutu ya bar ƴaƴan na su gade shi ni ina kallo a'a an kila sun samu yanci tare da shi mm na hmm. ba wane eh an ɗiyauta shi eh to wanda ya e to wanda ya haifa bayan yanci shi ɗa ne amma waɗanda ya haifa kamin yanci su sai an iyanta su e to su suna suna tashi eh, da yancinsu saboda babansu ya samu yanci kamin a haihe su amma waɗanda an ka haifa gabanin yanci to tuna nan sai an iyanta su Mm. Mm. na na nan nasabar mm. nan tana ya ɗauka bangaren sadaka wadda ita ba daura a wani amma kuma kuma kamar wannan lokacin namu da ba bayi mm. na asali to sai ga sun taru tare da wani mutum su ma tana sa su yi eh, za su yi gado ubansu za su yi gado ubansu

sai muke 'ya'yan eh. eh. mamaci ne za ba ta gado ne matsayin ma amma shi ba haka yake nuhi ba ni na gane abin da yake ne yanzu sai sa sai ta ta ba mu aure ba eh. ana nan ta ta ta haɗiya da ɗiyan da aka da matan aka ma aure eh, eh. sai mai abuwa ta aure hmm. shi nan na gado gado saboda akwai wata ƙyar na ake cewa aiko yan gasa ce wagga ƙyar ɗin ga wagga ta ba su dama su yi gado shi ba sai ce so ibuka to da aka yi tun eh, yaki shi ta malam babu shi ta malam babu shi ni ko duk ne ta malam babu shi ba ai babu shi ba abin da nake gaya maka lokacin da shehu usman ya jihadi ya jihadi masaka akwai bayi da turawa sun suka kashe kuma tare da yadda shugabannin mu musulunci sai bauta ta kare to amma har yanzu ana nan ana tafiya cikin daji to ai wani na iya cewa wannan dokar tura hukumul wala ne wancan ko hukumul shar'i ne hukumul shar'i ne shine eh, shubhar tana nan eh shubhar tana nan eh, akwai shubha eh, yanzu ni a matsayina ina wacce yarjejeniyar eh. da ita akwai bayi na eh. sai in kawo boye a eh. jiya eh amma kawo ka ajiye wani amma ka samu to in ka samo mini kana samo mini <laughs> ah to aini ni ne ana samo mini Ah, wannan ba baiwa ba ce wallah wannan ya ce to ai eh, to shi ke nan mu kare wannan ko eh, mine ne muke ciki ah, mawani ulirsi a ah, sababu ulirsi mun kare an nikahu wal nasab wal wala'u mun kare da wannan sai shurudul irsi shine ta haƙiƙu mautul waris imma haƙiƙatan au hukuman tahqiqu hayatil warisi ma haqiqatan au hukuman sun ma al'imu bil jihati al irsi a tabbatar da shi wanda yake gado shi ya mutu kada a gadi mutum da rai ne ɗai kenan ko dai hakika mutuwa ko kuma hukunci hakika mutuwa kamar a ta yi a yi jana'iza ta kowa na gani kaga hakika ne ko kuma ya yi tahiya yana ɗan shekara sittin an ka ƙara su shekara 20 bai dawo ba kuma ba a ji labari ne ba tamanin kenan sai alƙali ya ce to ya mutu <laughs> eh? sai a diba abokai ne wanda sun ka tashi akwai saura in babu saura shi kenan sai alkali ya yi hukunci da mutuwa ta yi shi ne ma'ana hukuman sai a gadi dukiya ta yi mata nai su ta yi su yi aure in dawo su dawo in dawo su dawo a ah, babu shi eh, da zara an ce ya dawo ita amarya ta sheko ta ce ni ka miji na ya dawo na koma gida ba mai taronta aure wance ya kare farare ne dama now eh mm mm mm wannan kyauta ce riba kyauta ce riba in akwai zalunci ciki ran da ya mutu ana ta da wannan kyauta in akwai zalunci ciki in ya ga 'yan ɗakin nan ya ba su gona mai rai 'yan ɗakin ce ya ba su matattar gona kuma sun ka hakura dole don kar su saba ma ubansu to ran da ya mutu in sun kai kara ana walwale wancan sai su zo a hautsuna a ɗiban makowa a ɗiban makowa inda adda rai a ɗiban makowa inda adda matacce a waƙe na'am sai yabba cikin ɗaya na yi amma ɗakin guda su eh ya ba wannan da mace da namiji ya ba su nage talatin talatin hmm. nage ashirin da biyar hmm. biyar da kenan ko hmm. ya ba yaro guda nage talatin da biyar <laughs> Yo. sai ya sake gudansu bayan an bashi nashi sai ya rasu wanda da aka ba talatin aka ɗauko waɗanda da mai su ya rasu aka sake haɗa mu amma sai ɗauko mutum guda ya ba shi nake ɗari ma na satin ga kawo na ba da labari na ce wallahi ban kare na nake kawo a to sai a diba a gani a'a sai a diba a gani eh. wanda an ka ba nake ɗari eh. kila shi babban ɗa yana da iyali da yawa yana da iyali da yawa kila a'a ai kyauta ce kuma kyauta kana yin ta gwargwadon tausaya ma mutum sai a diba a gani a da Allah bari to bari mu koma karatu eh menene hakikata a hukuman ko yauwa wajen mautul muwaris kenan ta hakiku hayatul waris imma hakikatan a hukuman hakika ka mu'ayanati taharrukihi ba'da mauti muwarisihi eh so lokaci guda sun ka mutu amma wanga an zo an shimfiɗa shi ba ɗa amma wancan ga hice yana shure-shure bayan wasu awoyi sannan ya mutu to wancan da ya makara yana shure-shure zai gado wanga da ya riga shi sannan magadansa su ko su gaje shi kaga hakikatan kenan ko kuma hayatu hukuman a bar mutum cikin ciki to sai a kaddara cewa wato lokacin da eh, magadinsa ya rusu yana da rai ko da ko lokacin nan bai da rai a kaddara kila kwana guda ya yi nutufa ta yi kwana guda cikin mahaifa sai uban ya rusu. to ko da an ka zo awo sai an gano lalle akwai ciki to ai kaga lokacin nan bai da rai bai da rai sannan kwana guda da mutuwa muwarisu mani yake cikin ciki to ko sannan an ka auna ga likitoci ana gano tana da ciki to kaga lokacin nan ba mai rai ba ne amma shari'a ta hukunta mai rai ne sai a aje mai gado ne sai ran da an kai shi ya karba a'a to ai dama ko yana cikin ciki ba iya gane namiji na ko mace ko yanzu eh, an zan dibarun da aka yi aje mai ba kuma ba kwaruwarsa sai ya rage ma eh, na mirasul habli akwai babinsa mai zaman kansa yana nan tahi don a mu da mu yanzu yauwa sannan al'ilmu bil jihatil muqtaliyati lil irsi mu samu tabbacin ta wace huska za ka yi gado daga ciki waɗannan asababu sharaɗi ne sai arkanul irsi ko shine alwaris wal walhaƙul wal waɗannan sai sun haɗu sannan ake gado idan babu waris babu gado idan mutu ya mutu babu waris na alwarisu shine mai gado almuwarisu wanda ke gadarwa wanda ake gado yawa walhaƙul maurus da abubuwan da ake gado idan an ka samu warisu an ka samu warisu ya mutu bai bar komi ba ya mutu ya bar muku bashi miliyan goma mi za ku gada bashi ku yi ta biya bashi har kila ba ku sai ya mutu bai gama biya ba eh. mai gado eh wanda zai ga wannan Mm. al'ummar su wanda za a gada mm. wanda za a gada sai aka ga dukiya amma ba musulmi ba mm. to ai mawani'u kenan za mu zo gare shi amma dai in dai babu mawani'u an ka samu waɗannan to gado ya tabbata eh. ka gane ko yawwa mun gama da arkan sai mawani'u su ne ishilaka rizqa ishilaka ainun adamul istihlal yaro ya faɗo ya mutu bai shura ba bai motsa ba bai kuka ba bai gado ba a gado ne shin shakkun fil an zo iske makusanta ko da da uba kowa da gani sun mutu bai asidin ba mai moki ba sai wanda ya rigaya ba kowane bai gado wani lam waladun mula'ana mutu ya ce ciki ba nashi ba ya kai su har kotu sun kai li'ani da matar to iyan ka haife shi komi dukiya ta uban bai dawowa ya ce ai ɗanai ne da ya yi kuskure ya tuba yanzu ya zo ya yi dangantaka da shi bai abin nan ishilaka ra shi ne riku bauta ta hana gado ba a gado bai gado zayu waladu zinan bai gadon ubanai ubanai bai gadonsa eh kafu ƙatalul amdi eh